Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Laraba ɗaya ga watan Fabrairu na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam Paparoma Francis ya isa shasa babban birnin demokuraɗiyyar jamhuriyar Congo jiya talata wata ziyara ta kwanaki shida da zai yi a kasar da kuma Sudan ta kudu. ministan harkokin tsaron ƙasar ukraine ya kai ziyara faransa inda ya nemi tallafin jiragen yaƙi da za su taimaka wa ukraine shawo kan mamayar da rasha ta yi wa ƙasar na kusan shekara guda kana wani babban shugaban kungiyar ta'addanci da ake alakantawa da alkaida yana wata tattaunawa sirri a yankin sahel da kungiyoyin da ke dauke da makamai a arewacin mali waɗanda ke fada da mayakan da kungiyar is ke marawa baya to madalla Yayin da ake shirye-shiryen babban zaɓe a Najeriya, a yau za mu kawo muku ɗan takaitaccen tarihin siyasar jihar Bauchi da ke arewa maso yammacin Najeriya, wacce ta yi fice a fagen siyasar ƙasar. Kasancewarta jihar da ta samar da Firayim Ministan Najeriya na farko marigayi sa Abubakar ta fawa Balewa. Bayan haka za ku ji cewa gwamnan CBN a Najeriya ya tabbatar wa majalisar wakilan kasar cewa bankuna za su ci gaba da karɓar tsofaffin kuɗin naira bayan ƙarewar wa'adin goma ga watan nan na Fabrairu. Game da matsalar ƙarancin sabbin kuɗi da ake fuskanta a ƙasar, ɗaya daga cikin mambobin kwamitin wucin gari da aka kafa domin duba manufar canjin naira ya ce akwai saɓani tsakanin babban bankin da sauran bankuna. akwai saɓani a tsakanin shi gwamnan babban banki da kuma su kansu bankunan su bankuna sun ce ana ba su kuɗi kaɗan shi babban banki ya ce kuɗin nan yana ba da shi isasshe saboda haka an san mai ƙarya tsakanin bankuna da su ita babban banki saboda haka mun ce to a kawo mana a rubuce nawa ne aka ba kowace banki to za ku ji ƙarin bayani nan gaba Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk sanyin na ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labarai mai karantawa alheri Grace Abdu. Papa Roma Francis ya isa Kinshasa babban birnin demokuraɗiyyar jamhuriyar Congo jiya talata a wata ziyara ta kwanaki shida da zai yi a ƙasar da kuma Sudan ta kudu. Papa Roman ya isa da saƙon zaman lafiya kwanciyar hankali da sasantawa ƙasashen da suka yi fama da rikici na tsawon shekaru. tun farko paparoma francis ya yi wato niyyar ziyarta goma da ke arewacin kivu sai dai ya soke wannan shirin sabila da tashin hankalin da ake yi tsakanin 'yan tawayen m23 da dakarun kasar congo mai nazarin lamura da fashin baki kan harkokin siyasa tanyoma rukumbuzi ya ce paparoman zai jawo hankalin duniya kan rikicin da ake yi a demokuraɗiyyar jamhuriyar congo the Pope will talk about um, the, the, the, country's leadership and what we expect from its leaders. Eh, sabili da matsalar tsaro da ake fama da ita a yankin da ke shafar farin kaya yayin ziyarar tasa sakon shi zai ja hankali kan ta'asar da ake tafkawa a yankin da ke ƙara muni zai kira da kare rayukan farin kaya Masu sharhi kan lamura Amurka sun bayyana cewa ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai kai Beijing ba tana nufin za a sami wani gagarumin canji a dangantaka tsakanin China da Amurka ba. Blinken zai kasance babban jami'in diplomasiyan Amurka na farko da zai kai ziyara Beijing tun shekara ta 2018. a halin da ake ciki kuma jami'ai daga kasashe biyu suna shirin wata ganawa fuska da fuska da kuma wadda za a yi a gefen taro tsakanin shugabannin kasashen biyu wannan shekarar bisa ga cewar wani jami'in amurka da ya nemi murya amurka ta saya sunansa sai dai ba a tsammanci ganawar ta blinken da shugaban jamhuriyar china za ta bude wata kafar barin karin tattaunawa ko kuma rage takun sakar da ake yi tsakanin kasashen biyu ba. a wannan watan blinken ya shaida wani taro a cibiyar nazarin harkokin siyasa ta jami'ar chicago cewa samar da damar tattaunawa za ta rage tsamarin da ke tsakanin kasashen bisa ga cewarsa an samu dan ci gaba bayan ziyarar 'yan majalisar wakilai nancy pelosi a lokacin da take kakakin majalisa ministan harkokin tsaron ƙasar ukraine oleski Resnikov ya kai ziyara Faransa jiya talata domin tattaunawa da shugabannin kasar inda ya nemi tallafin jiragen yaƙi da za su taimaka wa Ukraine shawo kan mamayar da Rasha ta yi wa kasar na kusan shekara guda. Jami'an kasar Ukraine sun yi kira wato jami'an kasar Ukraine sun yi kira ga abokan ƙawancensu na kasashen yammaci su tura jiragen yaƙi domin daƙile har-harin da Rasha ke kaiwa sai dai izuwa yanzu haƙarsu bata cimma ruwa ba. da manema labarai suka tambaye shi ranar litinin ko zai tura jiragen yaƙi ukraine sai shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya ce komi yana iya yiwuwa sai dai ya bayyana sharidan da za a gindaya kafin haƙar wannan cimma ruwa da suka hada da sharaɗin cewa makamai ba za su taɓa ƙasar rasha ba ba za su assasa yakin ba ba kuma za su rage ƙarfin da karin ƙasar ukraine ba. shugaban ƙasa amurka joe biden ya faɗa ranar litinin cewa amurka ba za ta tura wa ukraine jiragen yaƙi samfurin f-16 ba wannan na zuwa ne a daidai lokacin da faransa ba ta tsaye da shawarar tura tankunan yaƙi ukraine ba bayan shafa makonni tana matsawa berlin lamba ta samar da tankokin yaƙi samfurin leopard 2 da kuma kyale abokan ƙawancenta su sake tura tankunan yaƙi ƙera jamus madalla kafin ku ci karshen labaran duniyar zamu taɓo ɓangaren rahotanninmu. Yayin da aka shiga watan yin zaben gama gari a Najeriya, rahotonmu na musamman a yau ya duba tarihin siyasar jihar Bauchi da ke arewa maso gabashin Najeriya. Yaƙin zaben da ake yi a wannan karan ya sha bamban da zaɓukan da aka yi a baya a jihar. kuma bincike ya nuna cewa 'yan takara sun sauya salon yakin neman su musamman wajen kai ziyara yankuna da garuruwa domin bayyana wa jama'a manufofinsu kai tsaye ga ƙarin bayani daga wakilin muryar amurka abdulwahab muhammad talaka ka bar kuri'ar ka yancinka ka makamanka ita za ta cece ka. Jihar Bauchi jiha ce da ta fice a siyasar Najeriya kasancewarta ita ce jihar da ta samar da Prime Minister Najeriya na farko marigayi sa Abubakar Tafa Balewa da kuma marigayi Malam Sa'adu Zungur. An ƙirƙiro da jihar Bauchi a shekarar 1976 daga tsohuwar jihar Arewa maso gabas gwanon farar hula na farko shine marigayi alhaji abubakar Tare ali a shekarar 1979 zuwa 1983 a karkashin jami'ar mpn gwamnan farar hula na biyu shine marigayi alhaji dahiru muhammad deba karkashin shugaban kasa na soji janar babangida a jami'ar nrc daga shekarar 1992 zuwa watan nuwamba shekarar 1993 sai janar babangida ya sauka daga mulki ya dinka ga hannun marigayi enes shonuka a matsayin rikon kwarya kafin marigayi sani abacha ya kifar da mulkin gwamnan farar hula na uku shine ahmed adau ma'azu ya yi mulki daga shekarar 1999 zuwa 2007 na karkashin tutar pdp gwanar farar hula na hudu a jihar shine malam isa ya guda ya yi mulki daga shekarar 2007 zuwa 2015 a karkashin tutar ampb daga baya kuma sai canja sheka zuwa jami'ar pdp gwamnan farar hula na biyar da aka yi a jihar bauchi shine barista muhammad abdullahi abubakar daga jam'iyyar apc a shekarar 2015 zuwa 2019 sai gwamnan jihar bauchi na biyar sanata bala abdulkadir muhammad ya hau kan kujerar gwamna a shekarar 2019 wanda halin yanzu shi ke rike da ragawar mulkin jihar comrade abdullahi koli masanin siyasa a najeriya ya yi waiwaye kan yadda siyasar bauchi take ga kuma abin da ya ce hakika jihar bauchi ba kashin yarwa ba ne idan aka zo maganan harka ta siyasa domin jami'a ce guda idan aka biya ga sauran siyasu suke gudana a sauran jihohi da irin wayannan da su suka da shi marigayi sabaka taba balewa ya harsasa a jihar bauchi kuma har gobe ana mutunta wannan su suka da ya koyar musamman bayan shi irin su sa'ada zungur da irin su talban bauchi da makamanta wayanda suka yi fice a siyasar najeriya saboda irin wannan aƙida da manufofi da tarbiyya da suka samu daga magabata salisu ahmed salele ɗan gwagwarmayar tabbatar da wanzuwar demokradiyya ya ce siyasa a jihar bauchi abin ayaba ne a jihar bauchi sai dai mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala sakamakon inda kowa ya fito yake yakin neman zabensa 'ya'ya a jihar bauchi sun mai da siyasa siyasa ce na ka zo ka faɗi ra'ayinka da albarkacin bakinka mai hankali kuma sai ya sa a faranti. A ɓangaren siyasar mata akwai ci gaba kamar yadda wata 'yar siyasan ta shaida min. Ni ce mai suna Halima Isa daga jihar Bauchi. Alhamdulillahi na gade siyasar mu ta ƙasar mu na Bauchi ana samun ci gaba ta gurin mata sosai akwai mata wanda suka yi shugabanci kamar 'yan majalisa da kuma mace da ta fito ta yi takarar gwamna daga bisani na tuntubi wasu 'yan jihar bauchi game da yadda suke bukatar ganin zaɓuɓɓukan za su gudana sunana lukuman elman daga jihar bauchi bauchi local government yadda aka ce za zaɓe tsakani da allah dukkan wanda ya ci ya yarda cewa allah ne ya bashi wanda ya faɗi kuma da da cewa Allah bai bashi ba a dai zaɓi lafiya a gama lafiya. Sunana Zainab Ibrahim daga Bauchi. Fata na Allah Ubangiji ya sa a yi zaɓe lafiya duk wanda ya ci Allah ya sa a bashi. Sunayen 'yan takarar kujeran gwamna da suke kan gaba da mataimakansu sun hada da Bala Abdulkadir Muhammad da mataimakinsa Awal Muhammad Jatau PDP. air marshal baba sadiq ritaya da mataimakinsa shehu aliyu musa apc sai kuma halliru daudi jika da mataimakinsa muhammad gadauji azare ampp abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria Latino da Sardauna firimiyan na. ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya sun face kan hanya sun biye wa zuciya roƙi na duniya. Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. kasar China ta bayyana matukar damuwa kan rahotannin da ke nuni da cewa Amurka tana kokarin kara takaita sayarwa kamfanin fasaha wawe fasahar Amurka kamfanin da jami'an Amurka suka bayyana a matsayin mai cike da barazana ga harkokin tsaro sabili da zargin da ake yi wa kamfanin cewa yana taimakawa ayyukan Beijing na leƙen asiri. Kamar yadda mujallar Financial Times ta fara wallafawa. ma'aikatar harkokin cinikayya ta amurka ta sanar da kamfanonin amurka cewa ba za ta ci gaba da ba da lasisin saidawa kamfanin Huawei fasaha ba ta haka aka toshe hanyar sadarwar kamfanin da ke Shenzhen muhimman abin da yake bukata. An fara sa ido da takawa kamfanonin China birki ne karkashin gwamnatin Trump da ta sa kamfanin a jerin kamfanonin da aka haramta sayarwa fasaha a shekara ta 2019 sai dai aka ɗagawa waɗansu kamfanonin amurka kafa da suka hada da qualcomm da kuma intel su samar da lasisin fasaha da ba na 5g ba tun da ya hau mulki a shekara ta 2001 shugaba joe biden ya dauki tsauraran matakai fiye da na magabacinsa donald trump yanzu haka bisa ga dukkan alamu gwamnatin biden tana kan hanya haramta sayar da kowace irin fasaha ga kamfanin na huawei a cewar sam howell wanda ya nazarin kimiyyar bayanan kididdiga a cibiyar sabon fasaha tsaro ta ƙasa ta amurka daga ƙarshe wani babban shugaban ƙungiyar ta'addanci da ke da alaƙa da alƙaida yana wata tattaunawa sirri a yankin sahel da ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai a arewacin mali da su ma kamar shi suke faɗa da mayakan da ƙungiyar is ke marawa baya bisa ga waɗansu majiyu da ke da masaniya akan wannan tattaunawar. dan jihadin shine iyad ag shali dan kabilar torek shugaban wata kungiya da ake kira kungiyar tallafawa musulmi da kuma addinin musulunci gsim wanda ke fafatukar gwada karfin iko a yankin sahel tsakaninta da kungiyar is ya gana kwanan nan da kungiyoyi da dama a arewacin mali da ya hada da ganawa da shugabannin kungiyoyi da ke dauke da makamai da ke kazaman yaƙe-yaƙe da ake zubar da jini tsakanin su da kungiyar jihadi ta is bisa ga cewar majiyu to labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Madalla yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Babban bankin Najeriya wato gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ya ce bankuna za su ci gaba da karɓar tsofaffin kuɗin naira bayan ƙarewar wa'adin ranar goma ga watan nan na Fabrairu. Emefiele ya faɗi haka ne a lokacin da ya bayyana a gaban kwamitin majalisar wakilai na wucin gadi da aka kafa domin duba manufar canjin naira. sai dai ƙwararru da masu ruwa da tsaki na cewa lamarin da ban mamaki wakiliyar muryar amurka madina dauda na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton A lokacin wannan zama na musamman da kwamitin ya yi da shugaban babban bankin Najeriya Godwin Emefiele, shugaban kwamitin wucin gadi Alhassan Ado Doguwa ya ƙara jaddadawa Emefiele da tawagarsa muhimmancin bin doka ta ashirin ƙaramin sashi na uku da ta umarci CBN ya ci gaba da karɓar tsofin takardun kuɗi bayan cikar wa'adin nan take ba tare da ɓata lokaci ba. Emefiele ya ce ya gamsu da wannan bayani. To sai dai ƙwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Shehu Idris Mekati ya yi tsokaci cewa. Abu ne wanda yake za a ce akwai kunya da ban mamaki da al'ajabi. Anya ya kamata a ce irin masanan da aka tara daga ma'aikatar shari'a zuwa ma'aikatar kuɗi ta ƙasa zuwa ita kanta babban bankin a ce sun kasa gano wannan tsarin ko kuma wannan doka da aka daɗe da ita wai har sai da aka bari majalisar wakilan tarayya ya gano ya kawo ta Ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin Ahmed Hassan Fulata ya ce lalle abin da ya faru tun daga lokacin da aka fara wannan manufa. Babban banki ya yi kurakurai a wurare da dama, kuma dole ne kwamiti ya tabbatar cewa sun ba da sabbin kuɗi isasshe. Sun yi kuskure, kuma ya yarda sun yi kuskure Kuma akwai saɓani a tsakanin shi gwamnan babban banki da kuma su kansu bankunan su bankuna sun ce ana ba su kuɗi kaɗan shi babban banki ya ce kuɗin nan yana ba da shi isasshe saboda haka an san mai karya tsakanin bankuna da su ita babban banki saboda haka mun ce to a kawo mana a rubuce nawa ne aka ba kowace banki tun daga lokacin da aka fara wani canjin kuɗin kowane za mu saboda haka idan mun samu wannan alƙalumma za mu kirawo mu ce to ita ina aka haihu a ragaya ko banki an ba ku kaza yasa har yanzu kuke cewa ba za ku ba wa masu kuɗi kuɗinsu idan sun zo akan kanta ba Shi kuwa ɗan majalisa mai wakiltar tarauni a jihar Kano Hafiz Kawu ya ce majalisa ta amince da sauya fasalin kuɗin amma abubuwan da suka biyo baya su ne suka kawo cece kuce. Ba za ka zo ka kawo doka ka ce saboda ɗan kalilan amma kuma akasarin mutane da yawa su sha wahala ba. Akan yi doka ne don menene don akasarin al'umma su ji daɗi. In ya so ko ɗan tsirari sun sha wahala ba damuwa amma bai kamata a ce doka da jama'un al'umma da yawa kashi casa'in da tara cikin ɗari su sha wahala ba kashi biyar su ji daɗin ta ko kuma don kashi biyar ka ce ka kawo wata doka da za ta jefa mutane cikin kunci. Tattalin arzikinmu bai yi ƙarfin da za ka zo ka ce kowa ya tafi atm ya je ya ciro kuɗi ba Godwin Emefiele ya tabbatar wa 'yan majalisar cewa CBN na ɗaukar matakai da dama don tabbatar da rarraba sabbin kuɗaɗen yadda ya kamata, kuma 'yan Najeriya ba za su yi asarar kuɗaɗensu ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. Shin menene karfi ko damar da jam'iyyun siyasar Najeriya da 'yan takararsu suke da shi na lashe zaben shugaban ƙasa? Kuma ina ne kowannensu yake da gibi? Jama'a Assalamu alaikum. A makon da ya gabata mun soma tattaunawa da Farfesa Bello Muhammad Bada, shehin malami a jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto kuma mai sharhi kan lamuran siyasa. Inda ya yi mana fashin baki kan jam'iyyun siyasar Najeriya da kuma 'yan takararsu na shugaban kasa. A yayin da ya rage saura kwanaki kalilan a gudanar da babban zaben kasar. A ci gaba da fashin baki kan zaben. farfesa bello bada ya yi tsokaci kan tasiri da karfi da damar da jam'iyyun da 'yan takararsu suke da shi a zaɓen mai zuwa da kuma watakila bangarorin da kowannensu yake da wani kalubale ko gibi to wata in ka duba yadda aka kasa najeriya kusan kashi shidda akwai kashi uku a arewa akwai kashi uku a kudancin najeriya daga arewa kashi guda wanda ya kunshi arewa ta yamma sun yi kowa yawan kuri'u waɗanda suka yi rajista in ka dubi gehen yarbawa sun yi kowa yawan kuri'u na biyu daga nan sai ka koma kuma arewa ta gabas kusan su ne za su zama kamar na uku to kaga arewa ta yamma suna da gwamnoni kusan in ce guda bakwai shidda duka 'yan jam'iyya guda ne kuma ita ce jam'iyya ta shi ahmed bala tinubu in ka duba kudancin abin nan arewa abin nan kudu yammacin kudu yamma wata kasashen yarba za ka ga kuma su ma za ka iske jam'iyyar kamar tana da rinjaye ita ke rike da lagos da kuma wasu jihohi kuma in ka dubi ita kanta oyo alama ta nuna shi gwamnan akwai matsala tsakanin jam'iyya ta pdp da shi to in ka koma arewa ta gabas ita kuma dan takarar shugaban mataimakin shugaban kasa mataimakin shi bala ahmed tinubu kuma can ya fito sannan kuma dan ƙabilar mishki suna waɗanda mutanen burabisko ɗin nan eh, to dan kabilar su ne to kuma su ne ke yobe suke da yawa a yobe suke da yawa a maiduguri to kuma ga waɗanda ke nazarin siyasa da tarihi suna ganin su mutane <laughs> ne masu son nasu fiye da kowa to kaga akwai wannan to shi kuma in ka dubi eh, na biyu akwai karfin watakila gwamnati mai ci a kasancewar jam'iyyar sai take mulki akwai wani tasiri da wannan zai kara masa watakila watan tasiri na gwamnati daga mulki an yi sa'a shugaban ƙasa muhammadu buhari ne ya yi suna akan ba mutum ne mai kauce hanya domin shi taimaka ma ɗan takara haka nan ba to sai dai yaren shi waɗanda yake suna tare da gwamnati suna da ƙarfi kuma suna da alƙawula kuma suna son kada su ɗaga buɗa da aka yi a gane ta ga hili to za su yi ƙoƙari iyaka su ko ba don ɗan takarar ba domin kada ilu ta jawo bau Tubar kuma shi bangaren jam'iyyar PDP da dan takarar ta tsohon mataimakin shugaban kasa a Tiku Abubakar wace irin dama yake da ita shi kuma ta watakila da zai amfani ita ya sami nasara a zaben nan. To kaga tsohon dan siyasa na kware da gaske wanda an san shi kuma ya kware kuma ya mataimakin shugaban kasa shekara takwas. kayan shi mataimakin shugaban kasa ya yi takarar gwamna. Kusan za a iya cewa ma ya ci takarar gwamnati jihar kafin sannan kuma sananne ne ga abin da ya shafi siyasar najeriya ya san mutane mutane sun san shi yana hulɗa da mutane kwarai da gaske yana da irin wannan sannan dan arewacin najeriya ne ya hito daga arewacin najeriya akwai alama cewa ba kamar irin da aka mara buhari ba a biyar amma ana ganin hitowa ce daga arewa za ta ba shi dama mai yawa kuma in ka dubi iyalin shi yana da ƙoƙari na auratayya tsakanin ƙabilu za ka iski ko a ƙasashen gabashin kudancin najeriya irin da muke ce ma eh, ibo za ka ba zai rasa aure daga can ba a wajen wajen kuma yammacin abin nan kudancin najeriya wajen yarba ba zai rasa aure ta daga can ba da kuma abokanin hulɗa na kasuwanci da abokanin siyasa yana da su kwarai ya san mutane wannan za a iya taimaka mishi kwarai ga iya lashe zaɓe sannan kwararre ne wajen hulɗa da manyan mutane na ƙasa hadda sarakuna ba shakka yana da kalubale na shugaban kasa wanda yawa mataimaki ah, ba a zaton wanda ya maka mataimaki har kuka shekara takwas ya fito kiri-kiri ya kware maka zane a kasuwa akwai wannan kalubale yana da shi yana da kalubale kuma irin na siyasa irin ta najeriya ta kabilanci cewa a'a wannan lokaci namu ne na kudancin najeriya ne don haka sai an bamu akwai gwamnoni da ake takaddama da su to amma kuma wannan baya hana a yi nasara wajen zaɓe ya danganta daga yadda a matsayi na shugaba ya hulɗa da mutane yayye kuwa da makamantansu ba zai iya hana shi kai labari ba mu je ga sauran 'yan takarar su ma akwai wani abu da ake gani kamar wata dama ce da kake ganin za su iya lashe zaben kamar shi kwankwaso da kuma peter obi da kuma jam'iyyunsu to watan kasan ita jam'iyya ta labour tana da ƙarfi a kasashensu na inyamurai ga matasa da kuma ƙananan 'yan boko da kuma duk inda haɗan ƙabila su shiki duk inda ka gane shi a ɓangare na najeriya ne ko bai gaya maka ba peter obi yake yi ko bai gaya maka ba kaga ashe an gina abin akan kabilanci watan tun sadda an ka kafa jam'iyya ta pdp ta fara kafa gwamnati ta 1999 'yan kabila ibo suna ganin tamkar suna da hakki gare ta suna da biyayya da ladabi da jewa mata kuri'a kuma suna tawanta ganin cewa wani lokaci zai zo ita ce za ta ba su damar takarar shugaban kasa to wannan karo da ba su samu takarar ba shi ya taɓa su kuma in ka duba shi ya sa sun kahi ba fati ai ba peter obi kadai ba ne in kana ganin take take kana ganin kamar ma an yi karfin shi ba shi kadai ba ne suna son su nuna wani misali wata in sun ka dace can kasarsu kuma ya lashe mafi yawan kuri'u na shugaban kasa. sun san bai kai labari amma dai za su ba da wani darasi suka son su ba waɗanda ke ganin kamar ba su da yawa ba su da yawan rashin yawan siyasa ba su da tasiri mai yawa ga siyasa to za su aika wani darasi to ka ji inda babbar matsala su suke watan cewa ko bai abin nan ba ya iya ɓata ruwa eh, ko bai sha ba to sai shi ɓata ruwa amma in ban da haka nan to babu inda za shi na a tukwankwaso in ka duba siyasa kano ka dubi lokacin su sardauna nehu sun kai su ba tashi hankali ba ne ga kanawa in ka duba lokacin shugaban kasa alhaji shehu usman aliyu shagari iprp sun kai bai hana zumunci mai kyau ba tsakanin marigayi aminu kano da kuma marigayi shehu usman aliyu shagari bai hana ba don haka su kanawa sun saba yin tasu jam'iyya daban amma shi ma in ka ga wani tasiri ya yi shi mai yawa shine a kano watan abu ne kuma siyasar kano din yanzu ga sai a ganta kamar tana tsakanin shekarau kwankwaso da ganduje to amma kuma tana iya wa jam'iyyar pdp banna ko ba 'yar kaɗan ba hade idan an yi aiki da abin da kotun najeriya ta ci wadda ta ba da takarar shugaban tagarar gwamna na pdp a kano ta ba dan gidan abacha ta anshe daga dan gidan ambasada wali to kuma dan gidan abacha mutane na gani ne kamar yana dasawa mai kyau da shi kwankwaso to kaga wannan ya kawo matsala ga ita kanta jam'iyyar ta pdp mai karfi a nan a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin farfesa bello muhammad bada da kuma jumbi hamza da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. To masu sauraro iyakacin abin da ya sawaka kenan a shirinmu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin da Jumbe Hamza wanda ya hada shirin da kuma ba da umarni. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.